barkanmu da sake saduwa a wannan rana ta laraba goma ga watan limanin lula hijira dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku wata ya daidai da sha biyar ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya zuwa wannan masallaci mai albarka masjidin imami ramadan rahimahullahu ta'ala inda muke karatu cikin littafin sharhul usul talata na fadila shi Muhammad bin Salih al-Humayni rahimahullah ta'ala a zaman da ta gabata mun tsaya a ƙarshen zango na uku na wannan littafi yau za mu tashi zango na hudu wata kuma shi ne farkon karatu littafin wadda duka waɗancan zangogi guda uku da suka gabata a fatima ne gabatarwa ne a kan littafin قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة يجي فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ملك سوى فإذا قيل لك إذا أكتي كيف ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها menene bigire ko tushe ko mabubbuga ko kuma asali guda uku nan waɗanda ya zama wajibi a kan mutum ya san su menene waɗannan abubuwa guda uku waɗanda su ne asali su ne tushe su ne mafari wadda ya zama kowane wajibi akan kowane mutum ya san su ne waɗannan abubuwa da yake faqul sai ka da amsa na farko ka ce ma'rifatul la'abu, rabbahu abu na farko a cikin abubuwa guda uku waɗanda suka zama wajibi a kan kowane musulmi ya san su shi ne na farko bawa sanin bawa game da ubangijinsa bawa ya zama to yana da hakikalin sanin wane ne ubangijinsa walinahu bawa ya san addininsa ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم كما باوى يسن النبي سا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال محمد بن عبد الوهاب yace sanin waɗannan abubuwa guda uku su ne kushe duk wanda yake rayuwa bai san waɗannan abubuwa guda uku ba to rayuwar shi ba ta da amfani yana gini ne a akan ginin da ba shi da foundation foundation ne shi ne mutum ya san Allah ya san addinin Allah kuma ya san annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi duk wanda bai da masaniya a kan abubuwa uku nan to akwai matsala a rayuwarsa akwai matsala a addini malamin shi muhammadu salih al-sayyid rahimahullah da yake cewa a shari'a yace al-usul jam'u aslin ya kace al-usul jam'i ne wata mufrad ɗinsa shine al-aslu al-usul jam'i ne mufrad tilansa shine al-aslu yace wa huwa wa huwa ma yubna alayhi ghayruhu ma kace aslu al aslu shine duk wani abun da ake gina wani wani abu wanda ba shi ba akai haka ce kaza shine asali shine aslu shine tushe kaga duk wani abu wanda ba shi ba za a dora akan tushen mako yake ce wa min zalika al idar wa huwa asasu yake da wannan ne ake kiran foundation na gini cewa aslul jidar ma'ana tushen katanga in za a gina katanga an yi foundation ko haka wani in babu foundation za katangan ba zai ne ba ba zai zauna ba to haka mutum zai gina musulunci sai da foundation su ne abubuwa guda uku in babu su musulunci ba zai zauna ba da yake cewa wa aslu shajara alladhi yatafarra'u minhu al-asfan haka kuma za gana cewa tushen bishiya wadda daga wannan tushen ne itacen ke ke tsurowa a samu rassa da sauransu ba zai yi a ce ga bishiya tana da rassa tana da jiki amma babu babu tushe da jijiya ba a ba zai yi ba zai yi duk wanda ya nuna maka ne ba zai yi wace ga mutum musulmi amma bai san Allah ba bai san addini ba bai san annabi bai san matsayin annabi kuma a ce shi musulmi ba zai yi sai ce qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yayi amfani da kalmar aslu a cikin alqur'ani inda yake cewa alam tara kayfa daraba Allah masalan kalimatan tayyibatan كشجرة طيبة أصلها ثابت wa far'uha bis sama Allah madaukakin sarki ke alam tara shi baka gani ba kaifa daraba Allahu matsalan yadda Allah madaukakin sarki ya buga misali misali ne kalimatan tayyibatan wata magana tayyibatan mai dadi aka kalima kalimatan tayyiba maluma sun maluman tafsiri sun yi bayanin abin da ake nufi da kalimatan tayyibatan anan shine la ilaha ba an fahimta ko ke eh, to wannan kalma ce ka shajaratin ya ce misalin wannan kalman shine kamar misalin a samu bishiya mai kyau lafiyayye bishiya wanda asluha sabitun ke kaga bishiya zai zama lafiyayye sai in tushen bishiyan yana da ya tabbatu a ƙasa ko ba ta wani, in tushen bishiya bai tabbatu a ƙasa ba ba zai yi girma mai kyau ba zai bada ƴaƴa ne mai kyau sai sai an samu asluha sabitun wa far'uha bis sama sai tushen ya tabbatu a ƙasa tukun sai rassan bishiyan su kuma sai su ne sai su bude a sama sai a ce bishiyan nan yana da kyau ya girma amma in babu tushe tabbatacce haka bishiyan ba zai girma ba بمالك وهذه الأصول الثلاثة يشير بها المصنف رحمه الله إلى الأصول التي يسأل عنها الإنسان في قبره يجي ونن توشي ودا أكل مالي يجي بغنى أكوش يجي يشير بها المصنف ملتا من الأصول الثلاثة محمد بن عبد الوهاب الله يجي شيء قام التامش ينا إشارة نزوها ونن توشي ودا أكل me yasa yace ay yushiru biha al-musannif ila al-usul allati yus'alu anha al-insan fi yana ishara ne ga wasu abubuwa guda uku waɗanda su ne tushe kuma su ake tambayan mutum game da su a cikin kabarin menene waɗannan abubuwa guda uku ana tambayar mutum man rabbuk wa ma wa man nabiyyuk ko kowane mutum ya shiga kabari sai an waɗannan guda sai in mutum ya iya amsa su da kyau kafin gaba za ta yi kyau in mutum bai iya amsa su da kyau ba gaba shi ma ba zai mai ba ba zai yi kyau ba an fahimta ku kaga wannan ke nuna maka cewa lallai tabbas in babu su musulunci ma babu ke yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa al-qabr awwal manazil al-akhirah fa in naja fihi 'abdun ma ba'dahu aidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kabari da kuke gani shine masauki na farko ga wanda ya mutu ya kama hanyar zuwa lahira dole sai ya yi samu masauki sai an huta ba daga mutuwa za a je lahira ba akwai masauki to wannan masauki shine kabari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in mutum ya kukuta ya tsira a wannan masaukin na kabarin to duk abin da zai zo bayan kabarin abu ne mai sauki ya fi zaman kabarin sauki an fahimta ku kaga mafhumul mukhalafa shine in mutum bai hukunta ba a nan kaga abin da zai biyo ba shi kuma ya fi ya fi tsanani ke Allah madaukakin sarki ka babu jin hukunta to wannan duk wannan bayani Sheikh Muhammad bin Salih al yana so ya nuna mana mahimmancin a dalilin da yasa malam ya kira waɗannan abubuwa da suna usul yace su ne tushe to duk musuluncin da mutum zai gina in bai gina akan wannan tushe guda uku ba to musulunci akwai matsala Allah madaukakin sarki ya samu dace sai malam al-Uthaymeen rahimahullah yake cewa أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة بصيغة السؤال yace malam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yace kaga waɗannan matsaloli guda uku sai ya bijiro da su da sigan tambaya yace fa idza qila laka mal usulus salat ko sai bijiro da su da sigan tambaya yace wa zalika min ajli an yantabiha al-insan laha malam ya bijiro da su da sigan tambaya so da mutum ya zamanto ya faɗa ku game da waɗannan abubuwan a nuna maka cewa tambaya ce wacce ake buƙatar ka san amsarta da ke li annaha mas'alatun azimatun wa usulun kabira ke saboda waɗannan abubuwa guda uku da malai ya zama wajibi kowane ɗan mutum ya sani matsala ce babba kuma tushe ce mai girma matsala ce babba kuma tushe ne mai girma wa inna ma qal yace shi yasa ma malam yake cewa inna hadhihi hiya al-usul ath-thalatha allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha shi yasa malam yake cewa waɗannan su ne tushe guda uku waɗanda suka zama wajibi game da mutum akan mutum ya san su yace li annaha hiya al-usul allati yus'alu anha al-fasl qablihi idha kutib yace saboda su ne tambayoyin da za a yi ma dan adam za a yi ma mutum tambaya game da su a cikin kabarin da aka binne in aka binne mutum sai an yi masa tambaya akan waɗannan abubuwa guda uku aka binne mutum kowaye idan aka binne shi wata walla anhu ashabuhu in aka binne shi mutanensa waɗanda suka binne suka juya baya suka bar shi a damu malakani mala'iku guda biyu za su zo masa fa aqwa adamu fa sa'alahu min rabbuk za su zaunar da mutum a kabari za su tambaye shi man rabbuk man rabbuk wa ma dinuk menene addininka wa man nabiyyuk wane ne annabinka fa amma almu'min fa yaqulu rabbi allah wa dini alislam wa nabiyyi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace in mutum ya zama mumuni zai amsa zai ce ubangiji na shine allah addini na shine addinin musulunci annabi na shine annabi muhammad صلى الله عليه وسلم وأما المرتاب أو المنافق فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته wanda ya zama wanda yake kokonto shine al-mutaf aw al-munafiq ko wanda ya zama munafiki fa yaqul shi zai ce ha ha la adri zai iyu yace ban sani ba sami'tu an-nasa yaquluna shay'an fa qultu ni kawai a rayuwa na ta na duniya na ji mutane ne suna faɗan wani abu ko ni ma na rinka faɗa amma ban san a ina suka same shi wannan malam duk yana son ya nuna mana mahimmancin waɗannan abubuwa guda uku da malam ya gina wannan littafi a kai ne al salaka dan adam babu makawa tabbas ma kowa sai ya mutu ko ba haka bane shi yasa saboda Allah madaukakin sarki ya nuna mana girma da ya tabbatar mana kuma cewa lallai kowa sai ya mutu sai zanto ba mu labarin cewa za mu mutu Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a surori daban-daban amma kuma da siga iri da a cikin sotu alu imran Allah maɗaukakin sarki ya ce kullu nafsin za'iqatul maut faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله يقول كل نفس ذائقة الموت قوة ري ميدندنا فتواتي قوة ري ميدندنا فتواتي فمن زحزها عن النار duk wanda aka nisantar da shi daga wuta wa udkhila aljanna aka shigar da shi aljanna faqad faz hakika ya rabauta وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور رأي الدنيا باقومي بكي إلا جدا إلى هذا سورة آل عمران التي كل نفس ذائقة الموت لأن ذلك ما يتكلم كل نفس ذائقة الموت أتنى سورة الأنبياء كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة ثم إلينا وإليكم ثم إلينا ترجعون Allah ce kowace rai mai dandana mutuwa ce wa nabluukum bish wal khairi za mu jarabce ku za mu ku jarabawa da abin da yake alkhairi da abin da yake sharri amma duka jarabawa ce fitina ce don mu jarrabe ku Allah ce kuma gare mu za mu koma a cikin suratul ankabut Allah ya sake amfani da kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilayna turja'un kaga siga iri ɗaya Allah yake amfani da shi saboda nuna maka cewa ba tabbas ne ba makawa ko ba haka bane haka Allah madaukakin sarki ya faɗa ma annabi sallallahu alaihi wa sallama innaka mayyitun wa innahum mayyitun kai za ka mutu kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma za su mutu kowa zai mutu a wani gurin a cikin suratul anbiya Allah madaukakin sarki ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda innaka mayyitun wa innahum mayyitun suratu suratu suratu ah, a cikin suratu a cikin suratu al-anbiya Allah madaukakin sarki sake cewa Allah sallallahu alaihi wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in bidda afahumul khalidun Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ja'alna li basharin min qablika babu wani mutum kafin kai manzon Allah sallallahu alaihi da muka sanya mishi ya dawwama a duniya Allah ya ce ma wa ku taɓa wannan ku babu wani da aka kaddara min zai dawwama ba zai fito babu afa in mitta fa humul khalidun shin yanzu in kai ka mutu su za su dawwama ne a cikin suratu ali imran Allah madaukakin sarki ya ba mu labari wa ma muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila falabtum ala aqabikum wa man yanqalibu ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a kaga annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam Allah ce wa Muhammadu illa rasul shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kowa bane face manzo afa in mata yau in ya mutu aw qutila ko aka kashe shi in qalabtum ala aqabikum sai ku je ba ku bar addini kaga shi ma abin da Allah ke nuna mana shine annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma zai ne zai mutu babu wani wanda Allah ya rubuta mai cewa zai dawoma a duniya Allah madaukakin sarki a wani gure ce aina ma takunu yudrikum al-maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuke mutuwa sai ka same ku ko da kun kasance a cikin manya-manyan benaye sai ku duk jin daɗin ka sai ka mutu duk jin daɗin ka sai ka mutu a cikin suratul juma'a Allah madaukakin sarki yayin fada mana cewa kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون cewa ka faɗa musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innal mauta alladhi tafiruna bi lallai wannan mutuwan da kuke gudu masa fa innahu mulaqikum to tabbas mutuwan zai haɗu da ku sai sa shi mutuwa maluma suka ce wannan ayin yana tabbatar mana cewa shi mutuwa baya a'a mu muke muna haɗuwa ne da mutuwa yanda muke tafiya shi ta gaba yake zuwa mana za mu zo ne mu haɗu to da Allah ya ce fa innahu mulaqiku Allah ya ce za ku gamu gamuwa kuma shine ku yi face to face ai ko haka bane haka Allah ya faɗa fa innahu mulaqiku za ku gamu da shi ya tsabu zuwa baya jin kowa baya jin kowa fuskantar juna kuke yi kuna fuskantar juna ne an fahimta ku shi yasa yi za ga incident da yawa su faru ka kai mamaki ji an ce an ce ba da shi za a yi tafiyan bai na ce har an moto ya yadda aka ce a tsaya a jira shi shi kaɗai kuma ya mutu so da fa innahu mulaqiku kaga da fi shi kuke ne da zai same shi ne a kitaki inda yake zaune amma sai tafi sai suka haɗu ko ba haka bane fa innahu mulaqiku thumma turadduna ila da bai ghaibi wa shahara. sannan za ku koma zuwa ga fasalin abin da yake koyi da kuma abin da yake fi fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sai ba ku labarin abin da kuka kasance kuna aikata kaga wannan a takaice yana nuna mana cewa lallai za mu mutu kuma yau da gobe ya nuna cewa za a mutu ko ba haka bane ya nuna cewa za a mutu kila an tambaye ka ina kakanka kila ya mutu ko ba haka ba in babanka ko mamanka ba su mutu ba kakanka kila ya mutu kila kanin ka ya mutu kila wani yaren ka ya mutu kila wani abokin ka ya mutu ko ba ga bane jiya ka je wata ka ga layin nan mutum daya yau ka je ka ga mutum biyar gobe wani ne zai zo ya nuna gana ka nan ko ba haka bane gobe wani ne zai nuna gana ka kisa aliyu na manki, Allah ya ji dai ya gafarta mishi yake yake yake fada a cikin wakensa na na na na na infiraji na infiraji yake nuna mana cin yake cewa ta ci ta sha ta yi ba, ta mace kabari shi karba ka rufe tsutsa ta sharba me ya kamata yau ka zaɓa in ba farali da nafila ba haka ya nuna maka cewa lallai za ka yi yake cewa a wani rimfuratin da yake cewa ran da duk kwana ya kare ko a ɗaki ko a zaure ta rufe kofa da kyaure za ta zo ran za a zare ba da ta ja ija ba ko haka bane so mutuwan za a to in an mutu shi kenan rayuwa ya ƙare rayuwa ya kare kenan a'a rayuwa bai ƙare ba wata sabuwar rayuwa ne shi ba maluma suke cewa in aka ce menene mutuwa definition da suke ba mutuwa shine karshen rayuwan duniya farawar rayuwar barzan an fahimta ko so da ai lokacin da mutum ya mutu ai ba ransa bane ya mutu ko ran ne ya mutu gangan jiki ne mutu ran an raba da ran ne da me da gangan jiki ina fata mun gane shi yasa in an ce wane ya mutu daga dace Allah ya ji kan rai haka shi ran yana nan kenan shi yasa ke neman Allah ya mai ya ji kan shi an fahimta ko to ran ina zai kai to inda ran zai tafi nan fa akwai aiki a gaban shi to ya za ka yi ka tsira da aikin da ran nan zai haɗu da shi shine ka kiyaye waɗannan abubuwa guda uku da malai gida littafin nan so da tabbas in an mutu akwai zaman kabari akwai zaman kabari kuma ko kai ne wanda ka mutu na ƙarshe a duniya ko kai ne ka mutu na ƙarshe a duniya baka daɗe ba kenan a kabari kai shekara arba'in baka dade ba kenan kai shekara arba'in saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa tsakanin kusan kaho na farko zuwa na biyu shekara arba'in ne daga ko kai ne last na mutuwa ne sai kai shekara arba'in kai ne last kenan last na mutuwa sai kai shekara arba'in kana gwaji a shi kaga ya kamata ka shirya ma abinda zai faruwa inda kake kwantar ya za ka shirya baka san Allah ba ya za ka shirya baka san addinin ka ba ya za ka shirya baka san annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam to wani shiri kai wani shiri kai dole ka shirya sa'annan wannan bayani da malam yayi malam ce mumuni ga abin da zai ci sai ce munafiki ko kuma mai to shi kuma ga abin da zai ci ya nuna maka cewa shi kafiri ba a ma mishi tambaya an fahimta ku shi kafiri fa a mishi tambayan amma shi munafiki da wanda ya rayuwa a duniya yana kokonton abin da yake kai za a yi masa so da a bashi yakinin abin da yake kokonton nan an fahimta ku a tabbatar masa abin da yake kokonton nan ashe gaske ne yasa ko a filin alkiyama kafin a shigar da munafikai da masu kokonto wuta sai an musu tambayoyi Allah ya faɗa mana a cikin suratul a cikin a cikin suratul suratul kafir wa yawma yuradu alladhina kafaru ala an-nar ta ce musu ne alaysa hadha bil haqq alaysa hadha bil haqq Allah ce ranan da za a bidirar ma waɗanda suka kafirta za a bidir musu da wutan jahannama gashi a gaban su suna kallo to ba za a ce su shiga ba tukun sai ta tambaye su alaysa hadha bil haqq yanzu wannan ba gaskiya bane da aka muku wa'azi aka ce ku bar kaza in ku ku bari ba za ku shiga wuta kuka ce ƙarya ne yanzu gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne sai muku wannan tambaya suratul mulk ya faɗa mana za Allah zai sa ƙara muku wannan tambaya alam atikum nadir duk wannan tambayar ne ba musu bayan an gama hisabi ba an ce a kai su ta sai an juya za a kai su duk Qur'ani ya ce Allah ya ce za a ce musu wa kai tsohum innahum mas'ulun za ta aika su akwai tambaya guda da tambayar shine alaysa hadha bil haqq wannan ba gaskiya bane so duka wannan abu abu da ana yanzu a ranar rayuwar shi za ka shirya ka tsira a kabarin kuma ka tsira a can yasa wani mai hikima yake cewa la Daru li mar'in ba'da al-maut yaskunuhu illa allati kanat qabla al-maut yabniha fa in banaha bi khairin taba maskanuhu wa in banaha bi sharrin taba baniha yake cewa la daru li mar'in ba'da al yaskunu dan adam mutum bai da wani gida da zai zo mishi masauki bayan ya mutu illa allati kanat qabla al-maut yabniha Fate gidan nan da shi ya gina kafin ya mutu inda za ka zauna bayan ka mutu kai kake ginawa kafin ka mutu ba a ginawa bayan ka mutu kafin ka mutu kake ginawa illal lati kana qabla al maut yabina fa ce wannan gidan da mutum ya gina kafin ya mutu kafin ya mutu shi yasa ai wanda bai gina na alkhairi ba zai ce rabbir ji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarat sai ya ubangiji ka koma da ni duniya kila ya Allah zan yi aiki na kwarai abinda na bari ban yin da wallahi Allah ka koma da ni duniya sai wallahi sai Allah zai ce kalla ina innaha kalimatun huwa qailuha Allah yake magana banza yake magana banza yake Ku kaga a ke nuna maka cewa ba a duniya ba a can ake yi ba a nan ake yi shi yasa Allah madaukakin sarki ba ku labari a cikin alqur'ani cewa hatta hatta akan sirami hatta akan sirami sai an samu cikin kuce tsakanin munafukai da mumurai Allah madaukakin sarki ce yawma yaral mu'minuna wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim bushrakum al yawma jannatin tajri tahtiha al anhar a can karshe Allah madaukakin sarki ce yawma yaqulu al munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu nuruna naqtabis min nurikum ila ji'u wara'akum فالتمسوا نورا Allah ranan da munafukai maza da munafukai mata za su ce ma masu imani unzuruna da Allah ku dan jira mu ku dan dakace mu mana na ku tabis min nuri ku dan tsosana daga daga hasken so da shi sirati mutum yana hawa ne da gwargwadon aiki iya aiki ka iya hakkin ka ya sa munafukai Allah madaukakin sarki zai mu'amalance su kamar da suka mu'amalanci musulmai a duniya a duniya ai kowa yana ganin su a matsayin musulmai ne mutanen kirki ne amma a hakika ne a asali ba ba musulmai bane ba su yi imani ba to haka Allah zai musu sai sun hau tsirahi ga haske suna kallo full light sai sun je tsakiya gaba da nisa baya da nisa sai hasken ya ɗauki. ga masu imani kuma suna kallo suna tafiya sau musu unguruna na nabis min nurikum ku dan jira mu mu dan tsotsana daga hasken ku so da kuma mu ga inda ya rage ku karasa sau ce irji'u wara'akum faltamisu nura ku koma duniya ku samu hasken daga duniya ne kuma muka yi aiki mai yawa da hasken mu ya kai daga farko zuwa ƙarshe ko inda aikin ku ya tsaya nan hasken ku ya tsaya nan hasken ku ya tsaya sura ka anan ake aiki a nan ake tsayawa a jajirci in kai mai kyau a nan sai ka tarar da mai kyau a can Allah maɗaukakin sarki ba mu ikon yin mai kyau malam ku me yake cewa ta takunu bi asbabin yake sanin Allah yana faruwa ne yana kasantuwa ne da wasu sabubba akwai manya-manyan sabubba guda biyu ko guda uku wadda da su ne mutum ke sanin Allah in ba da wannan sabuwa babu yadda za a yi mutum ya san Allah an fahimta ku in ba da su ba bayan da za a yi mutum ya san Allah sai ce min ha daga ciki sababi na farko an nauru wadda fakkuru fi makulukatihi azza wajal yawan tuntuntuni da yawan nazari cikin halittun Allah maɗaukakin sarki. Ka kalli yadda Allah maɗaukakin sarki ya halitta, ka kalli girman halittan, ka kalli tasawur na halittan Allah. Wannan ya zai nuna maka cewa lallai wanda ya waɗannan abubuwan ba ordinary mutum ba ne, ko haka ba ne. Ya ce, An-nazuru wa tafakkuru fi makulokati, ya ce, fa inna zalika yu'addi ila ma'rifatihi ومعرفة عظيم سلطانه وتمام قدرته وحكمته ورحمته yake yin hakan yana bayuwa zuwa ga sanin Allah da sanin girman Allah da sanin girman mulkin Allah da sanin cikamakin kudura da ƙarfi na Allah madaukakin sarki da sanin cikamakin hikima da rahaman Allah madaukakin sarki Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki shi ma yayi ishara zuwa ga kafin alqur'ani Allah maɗaukakin sarki fi awalan yanzuru fi malakuti samawati wal ard wama khalaqa Allah min shay Allah ce shin su mutane waɗanda suke kareta suke ce babu Allah din yace shin ba za su yi la'akari ba ba za su yi dubi ba su yi la'akari su yi nazari kwakwalwansu ya zauna ya kalli fi malakuti samawati wal ardh irin yanayin halitta na sama da ƙasa da yanayin mulkin Allah a sama da ƙasa wa ma khalaqa Allah min shay da awwal da Allah madaukakin sarki ya halitta da suke rayuwa mutum ba zai tsaya ya kalla ba ka kalli halittar sama kai dai a sanin ka ta sani babu wani babu wani wanda zai yi gini ginin nan yayi shekara 100 ba ta ginin nan na buƙatar renovation ko ba haka bane kuma a sanin ka babu ko ko a tarihin kakan kakan kakanni ba ta baka tarihin cewa an taɓa renovating samawa ko ba ka wani ko fenti ba wanda yake baka gashi ranar da aka sake mata fenti ko babu wanda yake maka ga wani guri na likis ko ba haka bane ka kalli ƙasa yadda Allah madaukakin sarki da ƙasa kowa ya sani an yadda cewa 75% na ƙasa ruwa ne ko ba haka bane amma kuma inda ba ruwan ba ba ka taba gani yana yawo da kai ba ko ba haka bane kai ka ɗauki abu ko 50-50 ne ka haɗa da ruwa mu gani ko ba zai yawo ba ba ma 75-25 ba. Na fata wuya, ka duba kuma yadda Allah maɗaukakin sarki halittun da suke rayuwa a ƙasa, a bayan ƙasa. shi yasa Allah madaukakin sarki da yake sabbi isma rabbikal a'la da yake me alladhi khalaqa fa sawwa da yake me walladhi qaddara fa hada wannan ayoyi guda uku kalle su kyau Allah ya ce sarki ya tabbata ka tsarkake sunan ubangijinka al'a'la mafi ɗaukaka wadda babu wani wanda ya ɗaukaka sama da shi me yasa zaka gane haka alladhi khalaqa fa sawwa wanda ya halitta kuma ya daidaita halitta ya daidaita halitta ka kalli halittanka, babu wani kwararre da zai taɓa kallon halittar ka yi tunanin cewa ba inda idan ka yake ba nan ya kamata ya zauna ba taɓa samu ya nuna wani gurin da nan ya fi cancanta da a sa ido sama da inda Allah ya sa ido an taɓa samu ni dai ban taɓa ji ba alladhi khalaqa fasawwa ko inda Allah ya sa kafa ya nuna cewa nan gurin bai dace ba da kafa a guri kaza yi a jikin mutum alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada shi Allah nan shine yake kaddarawa kuma ya kaddara sai shirya to me yake kaddarawa shi ya kaddara maka son kuɗi fahada kuma ya shirya da kai da zaka nemi kuɗi alladhi qaddara fahada shi qaddara man ka jin yunwa fahada kuma sai shirya da kai yadda zaka samu abinci kika ci ko ba haka bane alladhi qaddara fahada shi qaddara maka ka gaji kuma sai ya shirya da kai yadda zaka yi ka huce gajiyar alladhi qaddara fahada shi ya maka bukatuwan gida samun gida fa hada kuma shi da kai yadda za ka yi ka samu me ka samu gidan alladhi qaddara fa hada shi ya kaddara maka ka ya kamata ka rinka rubuta tsaraitinka fa hada kuma shi da kai wani irin abu za ka yi amfani shi wajen rubuta me rubuta tsaraici alladhi qaddara fa hada yanzu ka kalli in ka kalla ko za ga ya ishe ka san cewa lalle akwai Allah lalle akwai Allah wannan abu ba zai taɓa faruwa haka kawai ba ba zai faruwa Har kawai ya faru ba zai yi waye ya duba yadda bambance halittanka da halittan wanda ba kai ba ya bambance halittanka da halittan akuya da na saniya da na jaki da na rakumi ko ba ka bane yanzu a matsayinka har wanda bai da addini wanda ya ba ruwan shi da addini yana kyamar ya yanka nawa mutum dan uwan shi ci ba haka ba. ko an samu mai za ga yana yi ne a koyi tsoro shi ma ya san abin da yake ba daidai bane ba daidai bane ko wa ya sa maka jin wannan a ranka amma akuya ban za ka yanka har gayya za ka iya yi ko haka bane to ya sa maka jin wannan a ranka ka ji cewa eh akuya abun a ci ne amma mutum dan wanka ba abun a ci ne. ko ba haka bane alladhi qaddara fa hada allati awalam yanzuru fi malakuti samawati wal wale ce wa qala azza wa jalla Allah madaukakin sarki sake cewa inna ma a'idukum bi wahida an masna wa Allah madaukakin ma bi sahibukum bil jinna ko Allah madaukakin sarki ce inna ma a'idukum bi wahida abu daya nake muku wa'azi gare shi wa'azi na da ku abu ɗaya ne inji Allah madauki wani ma sai abu ɗaya ne shine biyayya zuwa ga Allah shine biyayya zuwa ga Allah an taqumu lillahi masna wa kulada wa qurada ku tsaya ma Allah tsayin daka kana kai ɗaya ne kai ɗaya ne ka zaci kanka mai tsayuwa tsayin daka ga Allah kar ka zama intimidated dan da yawa ba sa yi ku biyu ne kadai kar ka ji tsoro ai ko ko arne ma ya ce one with God is majority ko haka wani an taqumu lillahi masna wa qulara dan la ce thumma tatafakkaru sannan in kana so ka san Allah to ka rinka amfani da kwakwalwanka ka rinka nazari akan halittun Allah ya ishe ka san Allah yace wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki sake cewa inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab Allah madaukakin sarki ce inna fi khalqis samawati wal ardh lallai cikin halittar sammai da kasai wa ikhtilafil layli wan nahar da wan dare da yini yanzu rana ta yi an juma kadan ranan ta rinka tafiya ta rinka tafiya can daga duhu na yi ko ba ka bane da Allah ya ga dama sai sa daukewan hasken rana kamar daukewan wuta kaga da za ka matsala kana tafiya kawai a moto a 200 ko 160 kawai sai rana ta ɗauki ka wanda ake ɗauke wutan nefa ka ce da ranar ke Allah yana sanar da kai yana nabba haka to ta kusa fa ta kusa sai ka fara shiri ce na ba ta taki ko akwai mai a janareto itillan ma kiɗi na hawa ƙarfi dan Allah gyara mun kaga dare na yi kaddara fahada, inna fi في اختلاف الليل والنهار duk wannan Allah ne ya tsara maka ba bai ke ka san cewa lalle akwai Allah ba akwai wani wanda ya wannan Allah ce la ayatin li ulil alba, yake ayoyi ne wa'azi ne amma gawa ga masu hankali kadai ulul albab shi masu zurfin tunani wanda hankalin hankalinsu yana da zurfi sosai Allah ya wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya sake cewa inna fi ikhtilafil layli wan nahar وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون التي للي إن في اختلاف الليل والنهار للي تكن سابان دري دي يني يي يانا تي يما تي دري يي دري واي وما خلق الله في السماوات والأرض da abin da Allah ya halitta cikin sammai da gasai Allah ya halittu da yawa a cikin sammai masu ilimin sararin samaniya ai suna faɗa cewa taurarin da muke gani akwai tauraro guda ɗaya da ya fi duniya girma ko ba haka ba ne amma kada ka kai da daddare kana iya kirga guda nawa kuke gani kuma abin da zai baka mamaki shine taurarin nan da kake gani a kodan da su suke lissafi ko ya manta yau nawa ne ga wata in ya kalli taurari zai tuna yau nawa ne ga wata to ya san tauraro ranar kaza ga wata suna koma gefe kaza in ya mata abokan daji yana sai san ina ne gabas ina ne yamma ina ne kudu ina ne arewa zai daga kai ya kalli sama Allah ya fada wa bin najmi hum yahtadun ka duba halitta da Allah ya ka duba rana da wata duka a sama suke ko haka bane akwai yadda muke rayuwa da ƙasar nan da komai sun ji akwai wani duniya irin wannan a sama wanda akwai gravitational force da komai kawai abin da ba shi a wannan duniya shi ne ba ruwa yadda nan yadda kasan nan yake haka yana nan a wani duniyan kuma daban kuma a saman a saman وما خلق الله في السماوات والأرض التي لآيات لقوم يتقون Allah ce ayoyi ne abun wa'azi ne amma ga mutanen da suke da tsoron Allah ga wanda suke tsoron Allah duk wannan halittar duba ruwan sama da Allah yake saukowa daga ina daga sama inda za a ce ka haura saman ka je ka ga rumbun ko tankin da aka tara ruwan ba za ka gani ba ko haka bane ka duba halittanka kullum za ka yi aske kullum gashi zai tsoro amma bara kanka a ga inda gashi suke tare daga nan suke turowa me za a gani <laughs> kashe duk wannan yana faruwa ne har kawai mutum ya iya buga kirki ya ce ba wani Allah ba komai kawai yana faruwa ne akwai dan filbasirai malai ce wa qala subhanahu wa ta'ala Allah mai girma da buwa ya sake cewa inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar lallai cikin halittar sammai da ƙasa da sassafawan dare da yini wal mulki allati tajri fil bahri da kwale-kwale jirgin ruwa da yake tafiya akan ruwa ka duba girman jirgin ruwa ka duba yawan kayan da yake ɗauka in ba ka yadda Allah ba ne ke tafiye da shi kai da barkashi kai nauyi wai tsalle ka fada ruwa ko ba haka ba ne in ba ka yi da Allah ne yake tafiye da shi ba to kai tsalle ka fada mu gani ko za ka tsaya a sama to da Allah ya nuna maka shi yake tafiye da shi ranar da Allah bai ga daman ya rike shi ba sai an gama aunawa ta an ce hanya lafiya lau yana shiga kuma sai ya rike ranar Allah bai ga daman ya rike shi ba ko ba haka bane shekaru da yawa baya ba wani ya gina jirgi ya ce haɗe baki ba ya ce ba wanda ya isa ko an ce har yau ba taɓa kera jirgin ruwa irin shi ba kuma shi da aka kera bai kai ko ina ba ko ba kamar yake cewa jirgin titanic ko to da yana muka cewa Allah ne ga dama ya rike jirgin a ruwa ranar da Allah bai gara wata sai saki shi ka duba jirgin sama ka duba girman shi da kayan shi da komai kuma sai tashi ko ba haka bane sai tashi sama kai kuma da ba kai shi ne wani ka fito daga jirgin yana sama in an yi sa'a shi ne a gagawarsa ko ba haka bane kuma ran da Allah bai ga damu ya rike jirgin a sama ba zai yadda shi zai sake shi zai faɗi sai a ta bincike a ce meye musabbabin za ka jirgi ya fada a ta bincike me dalilin faɗuwar jirgin kuma a rasa wani jirgin kuma a ce ya fata a sama a yana faruwa ko kwanaki da ya wuce wata biyu ko na wani documentary jirgi ya bata a sama bayan kusan shekara arba'in da biyar jirgin ya dawo kuma ya sauko ko mutanen jirgin da ransu kuma su a agogon jirgin bai nuna musu yi wannan shekarun ba wannan ya nuna maka cewa Allah ne yake yi ya ce maka jirgi ya bata duk girman shi na masu ya ce ya bata sai bayan kwanaki ko watanni sai a ce an goshi shi amma ba control sai fada wani teku to me rike shi a sama da ya fadar nan muka cewa Allah ne yake tafiye da shi ba iyawanka ba inda iyawanka ne ai sai ka dawo da shi man jirgin zai kare amma ko bai fado ba direban jirgin ma kila zai mu kuma bai fado ba Allah yana ya rike kai Allah madaukakin sarki ya samu gani Allah ke wal mulki allati tajri fil bahri da yaquluna wa ma anzala Allahu min as da Allah yake saukarwa daga sama na ruwa fa ahya bihi al da ba'da ba. Allah ya yi amfani da ruwan nan ya rayar da ƙasa bayan ƙasan ta mutu bayan ƙasan ta mutu ƙasa za ta mutu ciyawa su bushe har ma a ƙona a kwashe amma in ruwan sama ta sauko sai ga disan speshi na ciyawar da aka suka bushe aka kona da disan speshi a sake tsirowa a ina suke a lokacin ina suke kai da ka ɗauki masara kwaya ɗaya ka buɗe rami kasa sai masaran ta tsiro da ta tashi tsirowa ta tsiro da kara ta tsiro da ganye ta tsiro da masara da totuwa hudu biyar har da ɗan gashi duka wannan ganyen da karan da totuwan da sauran masara dubbannin da ke da cin totuwan kusan guda uku ko ko biyar daga ina kuke ka taba tambayan kanka kuma waye kula maka da shi da yake kafa waye kula maka da shi wani zai iya ce kila taki ne to amma ai hatta a ilimin noma sun tabbatar shukin da ba sa mishi taki ba ya fi kyau fiye da wanda aka sa mishi taki ya fi kwaliki wanda ba sa taki ba wanda ba sa taki ba shi yasa da to masara zai iya kwana saman shi bai bushe bai bushe ba yanzu taki ya sa do za a kasa sakwara ya kuni bai lalace ba yanzu fa sai lalace saboda taki nuna maka wanda ba sa taki ba shi ya fi ya fi wanzuwa kaga wannan nuna maka ikon Allah fa ahya bihi al-ardh ba'da mawtiha Allah yake wa batta biha min kulli dabba sanadiyan wannan abin da Allah ya tsarar a ƙasa sai duk wani dabba duk wani halitta da ke yawo a bayan ƙasa da wannan yake rayuwa da wannan yake rayuwa to da Allah ya nuna maka shi yake yi mun sha ba da misali to da Allah ya nuna maka shi ne yake yi ba wani ba in ka shuka masaran kai masaran kake so amma so da Allah ya nuna maka shi yake yi kuma ya san yana da wasu halittun da ba kai ba sai fara tsirar da abincin wani halittun da ba kai ba kafin naka kuma ce shuka masara masara ke fara tsirowa ko kara da ganye ha masara ke fara tsirowa ba karan bane da ganye kai kana cin karan da ganyen ne wake ci dabbobi amma su Allah ya san ba su iya noma ba kuma ya san yana da su ba haka bane in ka suka shinkafa abincin dabbobi ma ya fi yawa a wanda ko muka shuka ba amma na dabba zai fi yawa wani ma Allah ya ga damar ne ga kara biyar ma masara ko ɗaya jiki ba haka bane sunan Allah ya maka shi yake yi kuma ya tsaya da wasu halittun da bai ba su daman yin wannan abu ba sai ba su abinci na koyon ko baka yi saka hana ba baka yi saka hana ba duk wani jarabawa da Allah ya mana so da Allah yana son dabba dabbobin sai sun ci sai Allah ya sa mana son sai mun surfe a masara kafin mu ci kuma ba surfe fa ya ji amfani a cikin ba surfe ba amma ko ba ma son mutum sai mun surfe to da dai dabbar nan sai ya ji a cikin to da Allah ya kaddara mishi ci a cikin wa basta fiha min kulli dabba Allah ke wa tasrifir riyah da sarrafa iska da Allah madaukakin sarki yake yi bai na samari wa والأرض da girgije abin sarrafawa tsakanin sama da ƙasa ai nan ne da muke gani ai ba shi bane sama da da ko ba haka bane shi yasa ai in jirgi ya tashi ma sai ka ji an ce in ana ruwa sai jirgi ya koma saman mai. saman da, sai ga jirgi na sama ana ruwa a ƙasa to shi da nan me ke da shi wa ya rike shi Allah da ya halice shi والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون Allah ya ce ba duka waɗannan ayoyi ne wa'azi ne amma ga waɗanda suke da hankali in kana da hankali to za ka gane lallai wannan wa'azi ne aya ne sai ka koma ka dawo ka bauta wa Allah amma in ba ka da hankali to ka cigaba da hayaniya har sarkin hayaniya zai same ka to wannan bangare na farko kenan da ake sanin Allah shine wajen la'akari da halittun Allah ka duba yadda Allah ya halitta lura da wannan zai sa ka gane ka ƙara sanin girman Allah ka ƙara girmama Allah ka ƙara sanin hikiman Allah madaukakin sarki da rahaman Allah ga bayi Allah madaukakin sarki samu gani insha Allah ta'ala Allah ya hada mu zama na gaba sai mu yi magana akan hanya ta biyu da ake sanin hala ake bi dan a san wane ne Allah madaukakin sarki abin da muka faɗa wanda ya zama daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada akai abin da ya zama na kuskure saboda karancin ilimi Allah madaukakin sarki ya yace mana Allah madaukakin sarki ba mu alkhairin duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa